وخليله من خلقه وصفيه عج الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان قد يتاتب تغى ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu. wanda yi daidai da ashirin da hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya muna gudanar da karatun littafin nan mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na hamsin takwas kafin mu je hutun Ramalana a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 37 kuma mun kwana ne a ƙarƙashin alamatin husnul khatima alamomi da ke nuna mutum musulmi ya yi kyakkyawan cikawa muna kan alama ta goma sha bakwai sai muka je hutu na ramalana bimana muka dakatar da karatattukan da muke yi tsakanin magarba zuwa isha'i muka yi karatu akan hukunce-hukuncen watan ramalana nan da kuma watan ramalana ya zo muka yi karatu akan tafsiri na littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadun da muka yi a cikin watan da ya shuɗe ya sanya mu daga cikin yantattun bayinsa ya gafarta mana kurakuranmu ya ba mu kyakkyawan makoma kuma ya ba mu kyakkyawan cikawa duk lokacin da mu mutuwar ta zo mun karanta a ƙarƙashin muna wajen ƙarshen wannan alamatu husnul khatima alama ta farko shi ne mutum ya yi annutsu bi shahadatain mutum in ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah ko ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wannan ana masa kyakkyawan zato cewa wannan mutumin in Allah yadda zai shiga aljanna abu na biyu shine almautu bi rishil jadin mutuwa da gumi a goshi mutu ga ya mutu akwai jibi a goshinsa dan uwanka ya rasu ko mahaifi ko mahaifiya ko aboki ko ɗan uwa ko mata ga goshinta yayi gumi to kai mata kyakkyawan zato wannan ana masa kyakkyawan zato zai shiga aljanna abu na uku shine almautu lailatul juma'a aw yawmul juma'a mutun ya rasu daren juma'a shine ranan alhamis da daddare shine daren juma'a kenan ko to duk wanda ya rasu a wannan daren ana masa kyakkyawan zato wane ya yi kyakkyawan zato kuma ana masa fatan zai shiga aljanna ko kuma ranan juma'a safiya ko yammacin juma'a kafin faduwar rana shi ma duk wanda ya mutu a wannan tsakankani ana masa kyakkyawan zato ya yi kyakkyawan cikawa abu na hudu a kashe mutum a wajen yaƙi. shi ma wannan ana masa kyakkyawan zato cewa wannan ya yi shahada abu na biyar mutum ya fita wajen ɗaukaka karman Allah sawa'un ya je wa'azi ne ko ya je da'awa ne ko ya je karantarwa ko yana cikin karantarwa a kashe shi a irin wannan hali wannan ana masa kyakkyawan zato zai shiga aljanna abu na shida mutumin da annoba ta kashe shi kamar yanzu da ake fama da korona a shekarun bayan kenan ko duk wanda korona ta kashe shi muna masa kyakkyawan zato shahada ya samu shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'un shahadatu li kulli muslimin hadisin Anas dan Malik ruwayan Imam Muslim annoba shahada ce ga duk wani musulmi to wani zai ce corona kadai a'a lasafi ba ai annoba ce ko ina fata an gane ebola ma ai annoba ce ina fata an gane kwalara shi ma annoba ce ko amai da gudawa duk annoban da ke zuwa lokaci bayan lokaci duk mutumin da Allah ya kaddara mutuwarsa a cikinsa to ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada sai a masa addu'a cewa Allah ya karbi shahadarsa ashe kenan mu musulmai muna samun garabasa ina fata an gane ina wanda dan uwansa ya mutu a cikin corona ya shiga cikin damuwa da sauransu kai masa lale kai masa sambarka cewa dan uwana ko mahaifina ko mahaifiyata ko matata ko nawa wani nawa aboki ko wani makwabci Allah ya karɓi ransa a cikin wannan hali to wannan mutumin ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada daga bakin wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa abu na bakwai shine mutumin da ciwon ciki macen da ciwon ciki ya kama ta ko ɗa namiji ciwon ciki ya kama shi ta dalilin wannan ya mutu shi ma ana masa kyakkyawan yi shahada bi ma'ana in ya mutu ta dalilin wannan abin ana masa fatan zai shiga aljanna kaga wannan yana nuna maka wannan karatu likitoci ya kamata a ce sun fi kowa rike ruko da shi saboda a lokacin da wani zai zo bai da lafiya yana fama da ciwon ciki a samu a Allah ya kaddara ya rasu ta dalilin ciwon cikin sai a ce wani kai kwantar da hankalinka ai addinin musulunci ya nuna duk wanda ya mutu cikin ciwon ciki ya yi shahada to Allah ya muna fatan Allah ya sa babanka ko mahaifiyarka ko kanwarka ko yarka ko abokinka ko makwabcinka ya zama ya yi shahadar nan kaga wannan shi ma zai rage wa shi ɗan wanda ke jinyan zafin mutuwar ko wanda aka ce na ka yi shahada za ka canji ah to ni ma ai inda zan samu irin wannan ai abin bukata ne ko duk musulmi ai yana so a ce shi ma ya yi shahada ina fata an gane abu na takwas da abu na tara shine mutumin da ya nitse algharaku wal hadam mutumin da ya fada cikin ruwa ya nitse ko yana cikin tafiya motar shi ta fada cikin kududdufi kafin a ciro shi ya zama sanadiyar ajalinsa ina fata an gane ko ya fada cikin ruwa ko cikin swimming pool ya fada ko wani dai ruwa dai rijiya ne ko makamancin haka in dai mutum ya nitse a cikin ruwa kuma wannan nitsewan ya zama dalilin mutuwarsa ana masa kyakkyawan zato Ya yi shahada sannan alhadamu mutumin da yana tafiya sai gini ya kifo masa kaga wa'annan birkiloli da engineers su ya kamata a basu wannan civil engineering ko a ce musu duk wanda yake gini sai wani abu ya kifo kila kai kana site ko kai ne kake supervision sai ana gyara ana haƙi kawai sai wani abu kif ya fada da irin masu precious stones ba ana haƙa rami ba ne wani lokaci ba mutane na kifewa a ciki ba kai wajen neman arziki ne ko duk irin wa'annan idan suka mutu a irin wannan hali ana musu kyakkyawan zato sun yi shahada wato addinin musulunci akwai daɗi idan mutum ya fahimce sa ina fata an gane abu na goma shine macen da ta mutu cikin nifasi wato tana wajen haihuwa sai Allah ya kaddara dalilin haihuwan nan ta mutu ta mutu ko ta mutu tare da ɗan ina fata an gane to ita ma ana mata fatan ta yi shahada sannan abu na sha ɗaya da na sha biyu shine mutumin da alharaku wasal mutumin da kuna gobara kama ya zama dalilin ajalinsa ina fata an gane to shi ma wa'annan da mutumin da ya fada cikin wuta ko mota ta kone shi ko ya yi hatsari mota ta kone kafin a ciro shi ya mutu duka wa'annan su ma ana kiransu gobara saboda haka shi ma ana fatan ya yi shahada sai kuma mutumin da ko macen da ta ya mutu a cikinta ta dalilin wannan ita ma ta mutu to shi ita ma ana mata fatan ta yi shahada abu na sha uku da na sha hudu shine mutumin da masu garkuwa da mutane ko barayi ko wasu su afkawo maka cikin gida ka tashi don kare kanka ta dalilin wannan Allah ya kaddara ka mutu shine addifa'u anin nafs ka zo kare kanka sai aka kashe ka to in Allah ya dana maka fatan kai shahada shi ma wannan alama ce take kyawun cikawa sannan abu na sha biyar shine addifa'u anid din mutum ya tashi ya kare addininsa wajen kare addininka a kashe ka wannan shi ma ana maka kyakkyawan zato ka yi shahada sannan abu na sha shida shine ne murabit mutumin da mutu murabitan yana bakin boda ko kuma wajen kare mayaka kada wani abokan gaba su afko musu ku shi ma wannan mutumin idan ya mutu a wannan wuri shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi kyakkyawan cika zai shiga aljanna za mu tashi kan Asami na to ashara ne alama ta goma sha takwas ita ce na ƙarshe malam ya ce almautu ala amalin salihin liƙaunihi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya mutu a bisa nagartaccen aiki mutum yana karatun ƙur'ani sai Allah ya zare ran ko yana cikin sallah a zare ran ko yana cikin sujjada a zare ran ko ya ɗaga hannu yana yin addu'a musamman a irin wannan lokaci a in ana ruwa lokacin da ake karɓar addu'o'i ne ko mazala ce ƙofofin sama guda bakwai an buɗe su ga baki ɗaya ƙofofin aljanna an buɗe su duk wanda ya addu'a a daidai lokacin da ake zab da ruwa Allah ya karba addu'an direct ina ba ta an gane to ka daga hannu kana faɗin addu'o'i kaga aiki ne na alkhairi ko duk da kana faɗin ka ne da Allah ko sai aka zari ranka to ana maka kyakkyawan zato aka shiga aljanna ina ba ta an gane ko kuma ka zo wajen wa'azi wajen wa'azi aiki ne na alkhairi ko kana wajen wa'azin sai a zari ranka shi ma ana maka kyakkyawan zato ina fata an gane kana karatun qur'ani ko kana tasbihi ko kana karanta hadisi ko kana neman ilimi na addinin musulunci kaga ayyuka ne na alkhairi ko kana tafiya ne kana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim duka wannan al-amalu salih ko kana yin biyayya ga mahaifinka mahaifinka ya tura ka ka je wani waje ka yi kaza ka je a hanyar tafiya sai wani abu ya faru da kai kai hatsari to shi ma ana maka kyakkyawan zato ko mahaifiyarka ta aike ka ka tashi za ka je a wannan tafiyar sai Allah ya kaddara ka rasu kaga al'amalu salih saboda kana biyayya ne wa iyaye kuma biyayya ga iyaye biyayya ne gawa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duka wannan ana kiransa al'amalu salih malam yace saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha wajhi lahu biha janna Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah kaga jumla ce shartiyya ina fata an gane duk mutumin da yace la ilaha illallah a wajhillah neman yaddan Allah yana so ya ga fuskan Allah ya haɗu da Allah salin alin alahira hutima lahu biha aka cika masa rayuwarsa da wannan kalmar ma'ana yana faɗinta aka zare ransa dakhala janna kaga sai manzo Allah ya zo da shi a fi'lu madin ويراد بها مضارع في المستقبل هنا باتعناني وانن توكيدا وتأكيدا بمعنى يا قبل شقاء الجنة بمعنى تونن دليل زي شقاء الجنة توكيدا يتكرف فاواد قليل تروى ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة الله أكبر يتي ومن صام يوماً kaga jumla ce sharfiya duk mutumin da ya azumi na ra'ayini ibtigha a wajhillah dan neman yaddan Allah khutima lahu biha aka cika masa da wannan azumin ya mutu a baki dakhala aljanna ya shiga aljanna ashe kenan sai mu yi wa ɗan uwan ko as kenan ko wa'anda a cikin wa'anda wato shugaban hafsan hafsoshi na sojin Najeriya a cikin akwai wanda yana azumi har ya kira yar uwarsa ya ce a gidanta zai yi buɗe baki kuma ranar ake cewa zai gama me sitta shawwal ɗinsa kuma me aka cika masa da ne yana azumi dakhala aljanna kaga akwai zafi to wannan ga bushara ga ƴan uwan wannan manzo Allah ya shiga aljanna ina fata an gane sannan kuma ba shi kadai ba da wani kada ya fiya ah, shi kadai sauran musulmi fa duk wanda ɗan uwansa na azumi sawa'un na ramalana ne ko ba na ramalana ba Allah ya zare ransa da azumi a bakinsa wanda mutum ya shiga aljanna ina fata an gane waye faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa man tasaddaqa bi sadaqatin Allahu akbar kaga nan annakira ce ana fata an gane fi siyaqi sharti tufid al ziyadatu harfu jar fi siyaqi an tufid al duk mutumin da yayi sadaka da wata irin sadaka ibtigha'a wajhi Allah yana neman yaddan Allah da wannan sadakan da yayi hutima lahu biha haka karɓi ransa da wannan sadakan shine abun ƙarshe aikin karshe da yayi a duniya dakhala aljanna manzo Allah ce ya shiga aljanna Allahu akbar naira biyar ne ya dauka ya bada yana gama bada naira biyar din ya zo tsallakawa aka buge shi kuma ya zama dalilin ne mutuwarsa wannan mutumin kaga an cika masa da ita kenan ko to ya shiga aljanna ina fata an gane kaga ababai guda uku manzo Allah ya faɗi anan kaga ittiqa'a man qala la ilaha illallah kaga wannan qaul kenan amalu salih ko sannan wa man sama yawman kaga shi ma al-amalu salih shi ma aiki ne na nagartacce azumi ko sai yace kuma wa man tasaddaqa kaga ne wanda ya sadaka to sauran al-a'malu salihah ba ciki a'a wannan wato min babu tanawu'i ne manzon Allah ya ambata maka nau'i nau'i ne sauran nau'o'in sai sai ka kaddara duk wani aiki na alkhairi in sunansa aiki na alkhairi in ya zama karshen aikin da mutum yayi to ana masa kyakkyawan zato cewa ya cika ina fata an gane wanda yake sallah sai aka harbe shi kaga ana masa kyakkyawan zato wanda ya gama karantar da al'umma al-amal salih ya karanta sahihul bukhari kuma ya fita sai aka harbe shi ta gana masa kyakkyawan mai zato cewa ya kutima biha an gane an cika masa da wannan to haka ayyuka na alkhairi kamar Sheikh Muhammad Khalil Harras ne rahimahullahu ta'ala ya gama muhadara kenan yana dawowa gida al-kafiran kaga kutima lahu biha kenan ina ba ta gani kaga Muhammad Khalil Harras malamin Usaimin ne aka karanta da Usaimin wanda Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi ai shi ya dauko shi daga Misra ya dawo da shi mamlakatul arabiyyah as-saudiyya ya ajje shi a jami'atu ummul qura ya zama amidul kulliya na usuluddin ina fata an gane kaga wannan duka yana nuna maka wato ayyukan alkhairi to yanzu sai kai ta kaddara na bude maka kofar duk wanda ka sani an uwanka ne abokinka ne ina fata an gane makwabcinka ne ɗanka ne ko mahaifinka ko mahaifiyarka ya zama na akwai wani aiki na alkhairi da aka cika masa da shi yi wa kanka san barka ka yi wa wannan mutumin lale kana masa fatan alkhairi wannan duka alamati husunin khatima ne cewa wannan mutumin ana masa kyakkyawan zato ya cika da alkhairi kuma zai shiga aljanna Allah ka samu cikin su malam yace akhrajahu ahmad wannan hadisi imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa mujallaji na biyar shafi na 391 an Huzaifata daga Huzaifatul Yamani Allah ya kara yadda a gare sa malam yace a ah, afwan an Huzaifata qal wannan wata ruwaya kenan yace daga Huzaifa al-Yamani Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa yace قال يتي أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال na jingina manzon Allah sallallahu alaihi sallam zuwa ga kirgina sai ya ce min fa zakarahu sai ya ambaci wannan hadisin ina fata an gane wa isnaduhu sahihun yace isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa qala al-munziri imam munziri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allah ya ji kansa da rahama ya ce a cikin wato a targhib wa at-tarhib na biyu shafi na 61 la ba'sa bihi wannan hadisi ruwayan nan wanda imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa wato isnadinsa babu laifi hadisi ne ingantacce wa qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani fil fath wato hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a cikin fathul bari yace mujalladi na shida shafi na 30 da 40 da uku fi zikri asbab ash-shahada wa khisaliha a wajen ambatan dalilan da ke sa mutum yayi shahada da siffofin da ake jingina wa wani fa yayi shahada yace wa qad jama'a lana min at-turuqi hanyoyi masu kyawu sun haɗu gare mu aksaru min 20 khislatan sama da siffofi guda ashirin da ke nuna duk mutumin da ya mutu da wa'annan siffofin ana masa kyakkyawan zato zai shiga aljanna ko ɗan aljanna ne kaga wannan duk ana yi wa musulmi ne ne bishara akwai zafi idan ɗan uwanka ya rasu me yasa zafin rabuwa ne fa na dindindin in dai a duniya ne har abada firakun la liqa'a fihi abadan fi duniya rabuwa ne wanda babu haduwa indiya a duniya ne har abada shi sa dole zaka ji zafin an gane abinci wannan to amma idan ka samu ɗaya daga cikin wa'annan alamomi wancan zafin da ka ji in ka tuna da wa'annan alamomin sai ya sanyaya maka zuciya ba za ka shiga cikin damuwa ba saboda ka san cewa in Allah ya da wannan mutumin ya samu kyakkyawan makoma kuma daman ke ake tsoro a tafiya lahiran shine me ba a san me za a tadda ba ko amma idan aka samu alama sai kana farin ciki har sai ka jima mutum yana buri da ina ma da shi ne ya samu irin wannan cikawa malam yace tambihun faɗakarwa. bawwaba al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya buɗe babi musamman a cikin sahihinsa mujallaji na shida shafi na tamanin da tara babun la ya kulu babun da ke cewa baka cewa fulanun shahid ai babun la ya kulu almuslimu fulanun shahid babun da ke magana baya halatta mutum musulmi ya buɗe baki ya ce ne shahidi ne haka duk da wa'annan sufofin da manzala ya faɗi ɗaba za ka ce wannan sai dai a ce ne muna roƙon Allah ya karɓi ne shahadansa saboda akwai mawani da za su iya sa amma mu muna hukunci ne da zahiri da muka gani sai mu ce muna masa fatan ya yi shahada in akwai wasu abubuwan da yake yi na ɓoye wanda ba wanda ya sani sai Allah kaga wannan zai zama matsala tarnaki gare ta ko to amma idan a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya yarda da shi shikenan kaga muna masa fata ne da mun ko kuma mun ga alama na zahiri amma na batini wa ya sani Allah kada ya san to saboda haka kuskure ne ka ce wani shahidi ne sai mu ce muna fatan Allah ya sa wane yayi shahada an gane فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس إمام albani allah ya ji يجيك Rahama ya ce. wannan gabar yana daga cikin gabar da ke yawa daga cikin mutane sun yi sakaci a cikinsa sai suka yance wani shahidi ne musamman ma an shiga kasashen larabawa kai dan kwalla ma an kira shi shahidi shuhada'ul qura eh wai ya mutu a wajen kwallon kafa wai an ce shahidi Allah ka duba wannan lalacewar ana akwai matsala ko to mutane da yawa sun yi sakaci a wannan babu ina fata an gane a ya kuluna sai ka ji an ce a shahid kula wane shahidi ne kamar yadda mutane da yawa ake kashe su yanzu a falastin ko sai ka ji an sa fulani shahid fulani shahid wannan ba daidai ba ne ina fata an gane ba a cewa wane shahidi ne sai dai mu ce Allah ya karba Allah ya sa ya yi mutuwar shahada amma ba za ka ce fulan shahid kana tabbatar da wani hukuncin da Allah da manzansa ne kaɗai na shi tabbatarwa ina fata an gane ba a zamanin manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam aka samu wani sahabi an kashe shi a wajen yaki manzan Allah aka ce wane ya hukore manzan Allah ce yana huta ba sahabi ne kuma a yakin na manzo Allah ba hayaki na siyasa ba ba ba kuma yaki na kabilanci ba sannan kuma ba yaki na abubuwa wanda suke da alaka da al'amura na duniya ba a'a yaki ne don ɗaukaka kalman Allah kuma kuskure guda ɗaya riga ne zani da ba a bashi ba a matsayin ganima ya ɓoye ba a raba ba wannan ɓoye wanda ya yi Allah ya fi da shi shigar da shi wuta wannan abin fa da ya kawai to balle irin wa'annan da mutane kasan san yake yi tsakaninsa da Allah a wurin kasan san me yi to shi yasa ba za ka ce wannan yayi shahada ba sai dai mu ce wa'anda ake kashewa muna fatan Allah ya karbi su Allah ya sa sun yi mutuwan shahada in sun tafi ne saboda ɗaukaka kalman Allah aka kashe shi kaga wannan ana masa kyakkyawan zato in kuma ya je ne dan kabilanci Idan matsalar akwai abu akwai ƙabilanci ina ba ta an gane kuma manza Allah ya ce ne ba shi ba duk mutumin da yake kira akan ƙabilanci ko ɓangaranci shi sa shaksala bin usamin da ya zo yana magana a kan matsalar falastin yake cewa ba za su ya ce ba za a samu nasara ba saboda sun mai da matsalar matsala ce ta larabawa Ya ce kuma matsalan Falastin ba matsala bace ta Laraba matsala ce ta ne ta al'umman musulunci saboda masallaci ne nawa musulmin duniya kuma Allah yayi wani wala kad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as Salihu. Allah ce doron ƙasa wanda za su gaje ta bayan Allah nagartattu sai ci ai bai ce larabawa ba sai ce to abin da ya sa ake ta samun matsala matsalan falastin an mai da shi matsala ta larabawa ba ta al'umma ba ya ce ba a kallon shi ta mahanga ta shari'a ana kallon shi ne ta mahanga ɓangaranci ya shigo kenan ko kuma duk wanda ya irin wannan aiki mazala ce ba ni ba shi ina fata an gani to kaga wannan babin a ce wane yi shahada wane ya yi shahada wane ya yi shahada wannan kuskure ina fata an gane ko da akwai alamomi sai dai mu ce muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa kuma ko kuma mu ce muna fatan Allah ya sa yayi yi mutuwar shahada kaga addu'a kai da masa kyakkyawan fata amma ba za ka ce tabbas wani yayi shahada ba an gane wannan wannan karatu ne mai muhimmanci. kuma da yawa za mu ga mutane da yawa sun fada kuskure a wannan babin hatta malamai daga cikin wa'ansu daga cikin malamanmu na suna suna fada cikin wannan babi daga ana cewa wane wane shahidi ne wane shahidi ne kai yanzu malam ya baka ka'ida ko da babban malami ne ka ji yayi irin wannan furucin ka ɗauke shi a ajizanci na dan adam yayi kuskure kaka bi shi a wannan babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ina fata an gane amince wannan matsalar Allah ya sa mu dace sai abu na gaba malam yace shine fakara ta tara sana'un nasi ala almayyit yaban da mutane za su yi wa mamaci idan mutum ya mutu kaji mutane na faɗin alkhairi a kanka a san faɗin alkhairi a kanka kashi biyu ne akwai na ai service ko akwai na ai service akwai kuma na asali in an zo ta ah, ya Allah shi kansa kai mutumin kirki ana tafiya ya ce ta wannan mutumin ai an rabu da ka kai ga wannan na ai sabis ne ba irin wannan ake nufi ba ana nufin abin da yake na zahiri wanda mutane suka sani kuma kowa ya yadda ba wai kana faɗi ba ne a baki zuciya ka ta amince ba wala akwai mutumin da zaka zo kana faɗin maganganu a kansa kai a zuciyarka ka kasar ƙarya kake faɗi haka ne kuma da yawa su suka fi yawa a yau a ga mutum yana cewa kai a wani kaza kaza ne sai an tabbata ce kai ni ma yana je faɗi ne dan kada a ce ka faɗi mummunan magana a kansa ina fata an gane to amma abin da yake kaulan wa i'tiqadan ko magana ne na furci da kuma kudiri tabbas a zuciyarka ka yadda wani mutumin kirki ne kuma a zahiri kowa ya shaida kirkinsa a fili kamar ci matsala ai kare yake bai cika goma ba kurakuransa kuma tsakaninsa ne da wa Allah abin da ake magana na zahiri wanda kowa ya yi shaida ba irin ana faɗi ba ne don bi ko a ce baka faɗi komai akan mutum ba ka san yanzu aka mutane suka koma an san mutum mutumin banza ne amma ba za a faɗi magana akan shi ba sai ya wuce ya ce ga ya shi ai kaza ne in za ka faɗi a bayansa ka faɗi a gabansa ba yi da wuta ba yi da aljanna ina fata an gane ba yi da wuta ba yi da aljanna a kaɗa gaskiya to wannan shi ake nufi ba yadda mutane suke yi ba ba san in mutane yau in wane ya zo aka ce ka za kaza kaza sai an tafi an waza ya ce ta yanzu nan kana faɗin wani abu za ce daman kana jin haushin mutuwarsa ne Wani na ma huta da mutuwa ne mugun mutum kaza kaza ga wannan kuma daban wanda malam yake magana a nan mutanen kirki kuma gama gari kowa ya shaidawa na mutumin kirki ne da makiyinka da masoyinka kowa ya shaida kirkinka an gama ina ba ta gane to su ne wannan babin ke magana akai shine sai malam yace wasana'u bil khairi ala al mayyit min jam'in min al muslimina as-sadiqina malam yace wasana'u bil khairi ala al mayyit yabo na alkhairi ga mamaci min jam'in min almuslimin na tarin musulmai as-sadiqina masu gaskiya a maganarsu da aikinsu ba 'yan ai ba ko mutum ya eh, kai aiwa na mutumin kirki ne sai ya wuce ta an rabu da me halaka kai ko an jefar da mangoro an rabu da me da to ba irin wannan ba wanda a maganarsu da gaske ne suna shaidawa cewa lalle wani mutumin kirki ne ba wai irin ɗan a faɗi dan a mori ba kamar yadda mutane suke yi a yau ba sai ce alluhum isnani mafi karancin mutane masu gaskiya su ne mutum biyu a sami mutum biyu alal akalla mutum biyu su shaida a kanka masu gaskiya ba mutum mutanen banza ba alal akalla mutane biyu to balle a samu mutane dubbai kowa ya faɗi irin mu'amalar ɗan kasuwa ne a ce kai wani ai tun da muke kasuwanci da shi shekaran mu ashirin bai taɓa cutan wani ba sai dai a cuce shi kaga wannan shaida ne na me na kwarai ko kuma bai taɓa zaluntar wani ba sai dai a zalunce shi kuma in an zalunce shi sai ce ba komai dai haƙuri ina fata an gane in ɗan kasuwa ne dan malamin malamin makaranta ne kaman boko a ce sa kaza yana karantarwa amma ba a taɓa samu ya zalunci wani yaro ba sai dai kaga ya taimake su sai dai kaga yayi kaza sai dai yayi kaza ko makwabci ya ce shekara na talatin da wani tun da muke ba mu taɓa sa da wani ba sai dai ga irin ma alkhairin da muke samu ta dalilinsa ina ba ta gani shekara ta kaza da wani in aboki ne ba fada da wani ba a cikinmu ko ka mai abu sai dai kalle ka ya kau da kai kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza wannan shaidan ake magana mutane masu gaskiya ga mutanen boge ba an gane shine malam yace min jiranihi na bihi min zawi salahi wal ilmi mujibun lahul janna Allahu akbar yace min jiranihi daga cikin makwabtansa ka san makwabta akwai jarir junub akwai me sahibu bil jam makwabci a wajen kasuwanci kaga shi ma zai sheda tunda ana ne mu'amala ta kuɗi tare da juna ko na harka sannan akwai kuma makwabci na gida ga gida ga gida katanga ya raba ku ina fata an gane shi ma zai shaide ka akan alkhairi da mu'amalar da za ku yi saboda ai kullum in ya fita daga gida wa zai fara cin karo da shi kai kai ma an ka fito daga gida wa za ka fara cin karo da shi shi haka shi ma wannan na kasuwa saboda duk lokacin da ka shigo shago sai ka ci karo da shi ko ka hango shi yana cikin shagonsa ko kuma ka shiga shago kuma dole wata rana sai wani abu ya sa ka shiga shagon shi kana bukatar wani abu shi ma dole wata rana wani abu zai sa ya fito da shagonsa ya shiga naka shagon yana bukatan wani abu sai kuma ma'abuci makwabcinka a wajen sana'a shine ma'aikacin gwamnati dole ya kuna ofis daya dole da wani abu sai ya hada ku da za ka bukaci taimakonsa shi ma dole wata rana zai bukaci ne taimakonka saboda aiki ya hada ku tare ya kake wace irin mu'amala kake da shi sannan wanda ma ba musulmi ba wani irin mu'amala kake yi da su duka wannan yana ciki tunda akwai haƙƙi musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna da haƙƙi a kanka duk mu'amalar da ka yi da su kuma sai Allah ya tirke ku dukkan ku ya tambaye ku ina fata an gane to wa'annan shine mana yace min zawis salah ma'abuta nagarta wal ilmi da kuma ilimi wanda suka san ilimi sun san Allah sun san karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna aiki da shi mujibul lahul janna wannan yana wajabtawa irin wannan mutumin ya shiga aljanna Allahu akbar sai ce bi fadlillahi wannan kuma da falala ta Allah wa fihi ahadithun malan yace a wannan babi akwai hadisai an Anas radiyallahu anhu qala akwai hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare ta murra ala nabi sallallahu alaihi wa sallam jinazatin an gilma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wata gawa jinaza shine gawa fa asna alaiha fa usniya alaiha khairan sai aka yabi wannan gawan na alkhairi ai wannan mutumin mutumin kirki ne Allahu akbar an yi rashi bawan Allah ya tafi kaza kaza kaza kaza wa tataba'at al-alsin bil khair harasa suka dinga bibiyan ambatan alkhairin wannan mutumin kuma jana wannan ya faɗi mutane suna a ah, ai mutumin kirki ne Wani mutum kaza kowa na ta faɗin alkhairi faqalu kana ma alimna suka ce abinda muka sani dangane da wane yuhibbu Allah wa rasula lallai wane yana son Allah da manzansa abinda muka sani kenan bi ma'ana yana bin dokar Allah da manzansa na zahiri wanda muke muka sani mu'amalar da muka yi da shi qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa sai ya ce wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba sau uku babun rabi jinazatin aka ƙara wucewa da wata gawa fa usniya alaiha sharra sai aka faɗi sharri akan wannan gawar wata tabatin alsinu laha bishar harasa suka dinga faɗin sharri akan wannan gawa an rabu da Allah zaka wannan ai ba mutumin kirki ba ne ya cucewa ne shi ya raba wani da wani shi ya yi kaza shi ya yi kaza aka ta faɗin shari a kansa faƙalu bisal marku fi dinillah sai mutane suka ce tar da irin wannan mutumin a addinin Allah wato in a addinin musulunci ne ba a ƙaunai irin wannan mutumin فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم في النبي الله صلى الله عليه وسلم يتي وجبت وجبت وجبت من قال الله يفعل وجبت وجبت ها وجبا ها وجبا ها وجبا كلمة سوءك فقال عمر في سيدنا عمر بن الخطاب الله يقاري يدعى قريسة سيتي فدا لك أبي وأمي ما فينا da mahaifiyata su zama fansa gare ka shine fidan laka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka ya ma'aikin Allah murra bi jinazatin fa usniya alaiha khaira an wuce da wata gawa aka yabe ta na alkhairi fa qulta wajabat wajabat wajabat kace ta wajaba ta wajaba ta wajaba wa murra bi jinazatin fa usniya alaiha sharra aka wuce da wata gawa kuma aka faɗi sharri akan wannan gawar fa qulta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace wajabat wajabat wajabat kace ta wajaba ta wajaba ta wajaba sau uku فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzan Allah tsira da abincin Allah su fara tabbata a gare shi da halayensu sai ya ce man asnaitum alaihi khaira wajabat lahu janna. duk wanda kuka yi yabo na alkhairi a kansa aljanna ta wajaba gare shi zai shige ta wa man asnaitum alaihi sharra wajabat lahu an duk wanda kuka faɗi sharri a kansa wuta ta wajaba a kansa almala'ikatu shuhada'ullahi fi sama mala'ikun Allah shaidun Allah ne a sama wa antum shuhada'ullahi fil ard ku kuma mutane shaidun Allah a doron ƙasa وفي riwayatin a wata ruwaya wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ard mu'minai su ne shaidun Allah a doron ƙasa mutanen kirki su ne shaidun Allah a doron ƙasa saboda ai musulmi madubi ne ga ɗanuwansa musulmi ina fata an gane saboda yana kallo shi sa wani abun kai zaka dade kana yi baka sani ba amma wani yana nan yana koyi da kai ana nan yana ta bin diddiginta amma diddigin da yake bi akan ka ba na sharri ba na alkhairi saboda yana maka kyakkyawan zato duk wani abu da ya ga kai zai yi kokari ya aiwatar sai baka sani ba kaga kana da ladan wannan mutumin saboda man dilla ala khairin fa'ilihi duk wanda ya nuni akan wani alkhairi kamar shi ya aiwatar ina fata an gane kaga sai baka sani ba wannan zaka ga yana ta kai wani ne canza ni kafin yi kaza ne amma yanzu kaga ta dalilin wani na samu kaza an gane sai ya ce inna lillahi mala'ikatan hamtiku ala alsinati bani adam bima fil mar'i min alkhairi wa shar Allahu akbar yace inna lillahi mala'ikatan lallai Allah yana da wasu mala'iku da ya tattala su a doron ƙasa su aikinsu tanfiku ala alsinati bani adam suna furuci a bisa harshen ɗan adam a doron ƙasa filmar'i a kan wani mutumi min alkhairi wa shar na alkhairi ko shari. duk wanda ka ga mutane sun yawaita faɗin shari a kansa to mala'iku ne na Allah ya sa su suke furuta wannan a bisa harasan mutane a doron ƙasa in ka ji dai ba a faɗin alkhairinsa wa'annan mala'ikun ne Allah ya sa su suke furta wannan ta harasan ɗan adam su kuma aikin da Allah ya ɗaura musu a doron ƙasa kenan ina ba ta gane su aikin da Allah ya ɗaura musu a doron ƙasa kenan su kuma a faɗi alkhairi in ka tashi fassara wannan maganar sai ka ɗauko hadisi abu huraira wanda Bukhari da muslim suka rawaito sai ka ɗaura sai ka ga ya fassara shi da kyau sai ce idza a Allahu 'abdan idan Allah ya so mutum ada jibril sai shelan ta kira mala'ika In ni uhibbu fulan ni Allah ina son wani fa uhibbahu kai ma ka so shi fa yuhibbuhu jibril atake mala'ika jibril zai so wannan mutumin Allah ka samu na cikin su fa yunadi jibrilu ahla samai sai mala'ika jibrilu ya shelanta wa duk mala'ikun da ke sama inna allaha habba fulanin fahibbu lallai allah na san wani sai a kira sunanka kuma umarni ne doka ne allah ke baku bisiri kuma ku so shi fa yuhibbuhu ahlu samadi tun mala'ikun da ke sama za su soka allah ka samu cikinsu a take fa yuzu lahu qabulan til ard yace sai a bashi karɓuwa a doron ƙasa. wa idza abghada Allahu 'abdan idan Allah ya ki mutum Allah ka tsare mu nada jibril sai Allah shelanta ya kira malaika jibril inni ubghidu fulan ni Allah ina kin wani abghidhu kai ma doka ne hakika fa yubghiduhu jibril take malaika jibril zai ki wannan mutumin Allah ka tsare mu fa yunadi jibril ala samai sai mala'ika jibrilu ya shelanta wa duk mala'ikun da ke sama inna allaha abghadha fulan lallai Allah na ƙinwa ne fa abghiduhu kuma dukkan ku ku kisa fa yubghiduhu sama'i duk mala'ikun da ke sama za su kisa fa yudhu lahu fil ardi sai a sanya masa kiyayya a doron ƙasa duk inda ya je ba a kaunansa kaga wannan yana fassara shi ko amma shi wannan matsalan to ne sai mana ya ce yace akhrajahu al-bukhari ana hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa sahihin sa mujalladi na uku shafi na 177 zuwa 178 ya zo a mujalladi na biyar shafi na 192 zuwa 193 wa musulmin har imam musulmin mujalladi na uku shafi na 53 Wannan nasa'i da imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra mujalladin farko shafi na 273 wa tirmidhi da imam tirmidhi a jami'insa mujalladi na biyu shafi na 158 wa sahahahu imam tirmidhi yace hadisi ne ingantacce wa ibn majah haka imamu ibn majah a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 454 wal hakim da imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 377 wa tayalisi da abu dawud tayalisi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 2000 da sittin da biyu wa Ahmad da Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujallabi na uku shafi na ɗari da saba'in da tara ya zo a shafi ɗari da tamanin da shida ya zo a ɗari da casa'in da bakwai ya zo a ɗari biyu da sha ɗaya ya zo a ɗari biyu da arba'in da biyar ya zo a ɗari biyu da tamanin da ɗaya min turuqin ah, ta hanyoyi daban-daban an anasin amma duka daga anas dan malik wasiyaqu li muslimin hada yace siyakin wannan hadisin da na koro maka ruwaya ce ta imam muslim wa riwayatul ukhra ibn maja sauran ruwayoyi kuwa na imam ibn maja ne wa riwayatu wa riwayatun li ahmad wal bukhari akwai kuma wata ruwaya imam ahmad ne rawaito ta haka kuma imam al-bukhari ya rawaito ta wa ziyadatu kulluha yace duk ƙare-ƙaren da ya zo a cikin wannan ruwayoyin da muka karanta ya ce illallati qablal akhira banda wanda ya zo gab da na ƙarshe li ahmad to dukkan su na imam ahmad ne a cikin musnadinsa walil bukhari al-ula minha to ruwayan imamul al-bukhari akwai na farko yana daga cikin sa walil hakim al-akhira na ƙarshe kuwa imam hakim ne ya rawaito ta wa sahaha kuma imamu hakim yace tacciya ce wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi ya dace da ingancin da imamu hakim yayi a cikin mustadrak nasa wa huwa kama qala yace kamar yanda imamu hakim da kuma imamu zahabi suka faɗi haka abin yake wa akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da shi a cikin mustadrak sunan ɗinsa mujallaji na biyu shafi na saba'in da biyu wan nasa'i wa ibn maja wa tayalisi imam nasai da ibn maja da abu dawud da tayalisi a hadisi namba ta 2388 wa ahmad da imam ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na biyu shafi na 261 ya zo a kuma shafi 466 ya zo a shafi na 470 kuma ya zo a shafi na 498 kuma ya zo a shafi na 529 min ne daga hanyoyi guda biyu in jimalan an abi huraira amma shi na shirwayar daga abu huraira wancan daga anas ko duka sauran sai ce wa ziyadatul akhira lin nasa'i yace wato ƙari na ƙarshe imamun nasa'i ya rawaito ta anhu shi ma daga abu huraira wa isnaduha sahihun yace isnadin ta ingantacciya ce wa tariqul ukhra yace hanyoyi na daban kuwa isnaduha hasanun isnadin ta kyakkyawa ce sai mu kana a wannan gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu daura daga hadisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan zamu da aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilai na'am na'am e bismillah to shi kenan to shi kenan na'am me eh eh Eh. wancan daban na fata an gane shi wancan yana magana ne a kan Allah suka roƙa masa kafar ubangiji wancan hadisin ina magana ne a kan aka mutane arba'in a tambayin da yake yi ina gani wasu basu ji ba yana cewa wancan hadisin da ya magana mutane arba'in fa yana ce a'a hadisin yana magana akan duk mutumin da mutane arba'in suka sallaci gawansa suka yi masa addu'a wanda ba sa shirka da Allah su arba'in ɗin ba sa shirka da Allah ko da wannan mutumin ya cancanci ukuba ta Allah ba shirka yayi ba ya saba wa Allah ne amma mutane arba'in ɗin suna da tauhidi suna ba sa shirka ta dalilin addu'an da suka yi masa Allah zai yaje masa zai shirka shi aljanna ina fata gane wannan yana nuna maka darajar ne tauhidi ko ina fata an gane yana nuna maka darajar tauhidi ina fata an gane yawa kuma ka san samun masu tauhidin shine kuma aiki yawa Allah ya samu dace na'am eh eh me guda biyan can shi kuma wannan ne guda biyan yana magana ne akan mutum ya mutu sai aka shedi alkhairi a kansa cewa wani mutumin kirki ne kaga akwai bambanci wancan addu'a akai wannan kuma shaida ne na alkhairi akwai bambanci abu guda biyu daban-daban na'am bismillah eh ma maka jami'a. na'am eh babu laifi za ka iya amfani da shi amma in ka san cewa a masallaci ka gani sai ka sai ka sheda sai ka shelanta ka ba wanda suke da hakkin abin nan su su sanar duk da shi a masallaci ba a cikiya ina fata an gane sai ka ba ladan ladan kuma da kwamitin masallaci in a masallaci ne za su ce wani ya jefa da abin da ɗinsa in akan hanya ne za ka iya ɗauka ka yi amfani da shi babu laifi an gane yawa amma in a masallaci ne ana shelantawa a gayawa wanda suke da nauyin abin su kuma sai su sanar idan Allah ya sa an samu mai shi shi kenan damun bukatar kenan mai shi ya ga kayansa da abin nan in kuma ba a gani ba shi kenan zai ci gaba da amfani da shi wancan mai shi yana da ladan abin nan din amma da zai yi amfani da hannunsa ya fi lada a kan yin amfani da carbi sai eh, a masallaci ai ana ana ajiyewa tun da kayan masallaci kowa na zuwa yau da gobe wani zai iya cewa kat na taba zuwa masallacin nan nayi mantuwa ka ce me ka manta kaza ne ta ce eh gashi can a waje kaza je ka dauki kayanka ba komai zai iya amfani da shi barakallahu fika na'am eh, ina gani shi kenan ko to sai mu tsaya anan Allah ya ta sai gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muke Allah ya kuma za mu ci gaba za mu ranar juma'a za mu dinga yin tafsiri a nan juma'a insha Allah za mu ci gaba da yin tafsiri a nan eh insha Allah wannan siya ake yi a kasuwa eh za ka siya ne wannan in ka je inda ake fi da littafi kace kana sa kamul jana'iz eh in ka ce a kamul jana'iz ana akwai mai translation ɗinsa eh, wannan mu kuma larabcin ne shi sa muke fassarawa a gane na albani ne na albani A hmm. a jana'iz jana'i jana'iz hmm? kamar jana'iz <laughs> menene wannan ok shikenan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk